Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da a kan sauyi, ko ɗumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, da sauran batutuwan da suka shafi muhallin ɗan adam, wanda naku, na Sani zan gabatar. Shirin na wannan mako zai ba da hankali ne akan noman auduga. A shekarun baya, Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu tunƙaho da noman audugar a nahiyar Afirka da duniya baki ɗayanta. Sai dai, hankalin mahukuntan ƙasar ya koma ɓangaren man fetur bayan da Allah ya albarkaci ƙasar da mai. Jihohin da suka yi fice a noman auduga a ƙasar sun haɗa da Zamfara, Katsina, Kano, Adamawa, Bauchi da kuma Gombe. Tuni dai babban bankin Najeriya ya ba da umarnin hana shigar da yadudduka daga kasashen waje a ƙoƙarin bunƙasa masakun cikin gida na ƙasar da suka durƙushe. Gwamnan jihar Gombe kuma shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya shaidawa wakilinmu Ibrahim Malam Goje manufar gwamnatin ƙasar kan ƙoƙarin farfaɗo da noman audigar a kasar. gwamnatin tarayya a karkashin shugabancin eh, asuwaji bola ahmed tinubu ta kawo wani tsari zai samu duba hanyoyin da za mu karfafi arzikin arewacin najeriya na saboda kusan shi ne asalin dalilin da ya sa aka samu fadace-fadace da rashin tsaro da rashin zaman lafiya noma kuma tana cikin ainihin kusan zance ita ce mata dauke kusan lahirin al'ummar ne bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu ga baki to saboda aka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu saboda shi zai rabu fadace-fadace kuma zai ba da sana'a ta gudana da kyau kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu munna kowa ya sa riga za ka ga kayan nan ba na najeriya ba za in kai hada da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka kaduna kadai akwai masabo guda takwas wanda kowannen su ba zai dauki kasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna kulle a gwamben nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas don da adamawa da borno da gombe har ka ji jikin ta bauchi wajen misau da sauransu ana noman auduga da ba kaɗan ba kuma daga noman auduga nan za a kai ga yin masana'anta musamman yanzu mun yi gandun yi masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshikin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara muna da komai a mu saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noman audugan nan gombe dama tana cikin waɗanda suke sama sama so ina ga yafi kusanci gare mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari kar ka manta daga manomi zuwa dan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin magurzar da za a gurje ta a yi atafar a kuma yi a kai ta kuma masaka ba karamin mutane zai dauke mana ba so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken soya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai ɗauka a kai in an yi masa ya dawo ya zama dilan atamfa ya amfana saboda haka muna ga moruwar da za a samu in aka yi harkar noman auduga ba kaɗan ba ce ne dalilin da ya sa muka ƙarfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abin gabaki ɗaya in ka je gusau ka je funtuwa ka je katsina a cikin katsina ma ko ka gangaro ƙasa ka zo kano duk wannan masafu a farfado da su asalin arzikin arewacin najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyada sai kuma kiraga sai kuma sauran abin da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayinmu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi akan wannan mun ga wannan insha Allah zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo a waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina sai dai kuma wani babban kalubale da zai iya kawo cikas wajen cimma wannan buri shine yadda wasu 'yan kasuwar ƙasar kan kai kwafin kayayyakin da aka yi su a masakun ƙasar ta najeriya zuwa kamfanonin ƙasar china don a yi musu irinsu farfesa dalhat bala suleiman masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar abubakar ta tafawa balewa da ke bauchi ya yi ƙarin haske kan matsayin auduga wajen bunƙasa tattalin arziki ita najeriya allah ya albarkace ta da ƙasa da yanayi wanda kusan komai aka shuka shi zai amfani zai fito kuma akwai bukatu akwai abin da sa baya yankewa yanzu irin harka ta auduga ita ce sutura sutura sun daga nan da aka haifi mutum har da zai koma ga allah yana amfani da ita duk kamfanoni da suke sarrafa wa'annan a harka ta auduga ba yankewa ita kasuwanta ba yankewa kuma ita ba cika asara wajen noma ta ba saboda akan ma mata suna cewa ita cash crop ce shine wato wani irin tsirrai ne wanda suke bada dukiya ba wai na ci ne ba a cin auduga amma masu ci a jikin auduga suna da matukar yawa kuma da idan ka duba kamar shekaru 50 60 da suka wuce akwai kamfanin ake su BCGA shine British Cotton Growers Association idan ka je garuruwa irin su Gombe zuwa su BCG Kumo za ka je ka samu a can gurore a adamawa za ka je a funtuwa gusau duk da ga suna cikin ƙasa wannan british cotton growers association din sukan zo ba don komai ba lokacin ba mu da kamfanonin da suke sarrafa auduga a cikin ƙasa sai a noma audugan a zo a yi foloti a ci a sayar a ɗauka a kai ta ƙasan waje to sai a gaban yayi yawa yayi wahala to lokacin akwai nldc northern nigeria development company wadda suke kwafarashin ne ko hmm. wadda suke kaduna wadda ke cibiya ce wadda yake don haɓaka arzikin tattalin arziki na arewacin najeriya to a lokacin sai aka yi tunanin maimakon a ringa daukan auduga ana tafiya da ita kasashen waje a je a sarrafa ta a dama ita kuma a matsayin malti ko a ita a matsayin alawayo ko a ita a matsayin basuma sai aka ce me yasa ba za a yi kamfanoni a cikin najeriya duk inda aka san sana noman auduga sai a je sai a kafa musu kamfanin da yake sarrafa yanayin atamfa yanayin alawayo yanayin malti yanzu ya kamata ce kan magiya waye shine abin da muke dogara gare shi nan shine man fetur batu da kan kira shi monocultural economy shine a kaifi daya an zauna kan kaifi daya kullum idan ba an kawo kuɗi daga gwanar tarayya ba ba a samun warra a cikin jihohi to ya kamata a ce tun da Allah mana albarkaci na kasa Allah mana albarkaci na yanayin da ya dace Allah ya ba mu ruwan sama Allah ya ba mu jama'a masu hazaƙa Allah ya ba mu kasuwa Allah ya ba mu kuma bukatu ya kamata a ce musamman gwamnatocin jihohin arewa musamman arewa maso gabas da arewa maso yamma gaskiya idan suka bunkasa tattalin arziki ta hanyar nomar auduga to arziki zai dawo ka cokam wallahi kusan na ce maka za a yi gogayya da ko da man fetur da kuma da waɗansu ma'adanai da ake fama da su a cikin ƙasa don haka wannan yunkuri da suka yi na cewa suna son su farfado da noman auduga to gaskiya tamkar wanda yake barci ne aka tashe shi aka ba shi ruwa aka yi alwala ya wartsake to sauran kawai ci gaba da ibada abin da ya sami kenan su manoma me ya kamata a ce ita gwamnati ta yi musu domin shigo da su cikin harkar yadda ya kamata su manoma idan suka dubi gudan da ya kamata a ce an yi noman ya kasance sun kudurta a jikin su a za su yi noma ne kuma noma kar kullum ka ringa cewa sai gwamnati ta baka tallafi a ciki a'a idan kana da kadara guda uku kar ka je ga neman bashi ko a banki ko a wajen gwamnati idan kana da kadarori guda uku misali kana da filaye hekta talatin to kana iya rabuwa da ko da ɗaya daga cikin ukun nan ka samu jari tun da Allah baka ilimin yin noman nan sai ka zo sai ka samu iri mai kyau ka samu huda mai kyawu ka samu feshi mai kyau ka saurara ka ga abin da Allah zai baka sanin kowa ne cewa gwamnatoci da dama a Najeriya sun sha bullo da shirye-shirye da dama da sunan inganta noma amma abin kan faskara. amma jihohin arewacin kasar da ke kokarin farfado da noman audigar sun dage kan cewar wannan mataki ya zama wajibi domin kaucewa dogaro kan kudaden albarkatun man fetur daga gwamnatin tarayya sai dai duk da cewa manoman audigar sun yi marhaban da wannan sabon kokari amma da dama daga cikinsu na ganin babu abin da zai canja daga abin da aka saba inda aka mance da ƙananan manoma a mayar da hankali akan waɗanda ba su cancanta ba Malam Mamu da mai riga na daga cikin manoman audigar da ke wannan korafi. Wannan shiri da gwamnatin jiha tarayya ce ta fito da shi mun yi farin ciki amma fa farin cikin kashe da da zan bakin ciki a gare mu. Me kake nufi kenan? Kai a yanzu tunda kai dan jarida ne kuma dan Najeriya ne kuma kasar Najeriya take wani tallafi ne aka sa aka ta fitowa da shi don a inganta arewa ko a inganta Najeriya gaba daya kaga talaka ya samu. abu ne wanda abu da shi gashi gwamnatin tarin ta ce za ta yi sai a je a jefa shi a cbn cbn kuma wani talaka ne ma san cbn na talaka ma da san cbn wani cbn ne kuma suka ɗebi abu ne su je su ba wa ainihin 'ya'yansu da 'ya'yan manya wannan abu bakin ciki na mu najeriya kai dai kawai ana magana wai ana so a taimaki najeriya amma ba magana taimakon najeriya yanzu abu ɗaya kawai da gudu ya ɗauka a najeriya ya fi duk wani program da zamanin buhari zuwa yanzu ya amfani mutane wani a wayanka za ka ga ka. a wayanka za ga ka a wayanka za ga duk abin da za a tallafa maka ka je ka ɗauko abinka da hannunka tun daga shi dai ita gwamnati ta ce tana son a dawo da wannan noma na auduga da da aka san arewa da shi a farfado da kamfanonin sarrafa auduga da sauransu hmm. ko a matsayin ku na wanda ko daɗe kuna cikin wannan harka na noma hmm. me kuke ga ya kamata a ce an yi ne don gwamnati ta cimma wannan buri nata to abin da ya kamata a ce an da domin gwamnati ma burinta kamar na faɗa maka gwamnati ta sake sabon shiri shiri kuma na gaskiya wanda abin da ake son ainihin zai zo hannun talaka amma in ba haka aka yi ba shiri tun banza aka yi kuma wallahi na ga maka yanzu wahala ma a najeriya ba amma fara shiga ba in dai haka dai ma'aikatan cbn da masu da gwanda da ta sako abu su zo su rike da manyan-manyan masu mukami zo su rike zaɓin hana talaka to na faɗa ma kwanakin baya wallahi ta ana kawo ana kawa tallafi ta ƙasa a ƙasa amma manoma ba sa samu ana ma misali na jama'a yanzu taki da aka bayar da noman kayan alkaman nan an ba da taki an rike rabin kayan an rike rabin buhu an dauki buhun alkama daya an ɓoye an baka buhu daya an raba maganin feshi rabi an baka rabi an zo an ce za a baka injin mm, feshi an hana ka an zo an ce za a baka injin ma za ka yi gungurun gumdinsa an hana to ya za a yi noma an kawo takin da aka kawo takin ba manomi aka bawa ba an ba ma yan alfarma ne kuma ni na sani kai ma baka ne baka ji labari naira dubu goma ake ba su 'yan alfarman su a ɗauke takin takin duk najeriya na zamani musamman ma jihar bauchi ba inda ba za su to dan taki a jihar bauchi ya wuce kirgawa wanda an saye ne dubu goma ka ba su yanzu ka ba manomi dubu goma ka karba masa ka ɗauke masa taki buhu da in dai manomin ne ba ba manoma ya za a yi kuwa ba zai yi ba Auduga na daga cikin jerin albarkatun gona da ke taimakawa tattalin arzikin Najeriya kafin al'amura su sauya daga baya. Tun bayan wannan sanarwa ta farfado da noman auduga da gwamnatin Najeriya ta yi, masharhanta kan harkokin noma na ƙasar ke tofa albarkacin bakinsu kan yadda shirin zai cimma nasara. Malam Suleiman mai jama'a, mai tsokaci ne kan harkokin noma da kiwo, kuma a cewarsa wannan shiri ne mai kyau, matukar aka aiwatar da shi yadda ya kamata. so gaskiya wannan tsari ne mai kyau inda har allah zai sa ya tabbata domin ka san ba yin tsarin ba ne tabbatansa shine aikin so amma in dai wannan tsari ya zama an inganta shi kuma ya zama ya tafi da zamani gaskiya abu ne wanda zai inganta tattalin arziki kuma zai farfado da harkar noma a arewacin najeriya in ka duba ai da noman audigan nan da su koko da sauran abubuwanmu da muke nomawa a arewacin najeriya tun farkon najeriya aida ne hanyar shigowar kuɗi na ƙasan ma baki ɗaya kuma an ka duba arewacin najeriya ɗin nan allah ya mana arziki da ƙasan noma ɗin ga ƙasan noman ga girman fili ga kuma filin yana yin noma ɗin so in dai gwamnati ta inganta gaskiya wannan abu ne da zai taimaka sosai wa yankin gaba ɗaya da ma ƙasan baki ɗaya akwai da yawa daga cikin kamfanonin sarrafa auduga da sakamakon rashin noma audugan suka durkushe menene fatanka game da makomar irin waɗannan kamfanoni waɗanda a baya sun samar da guraben ayyukan yi wa jama'ar ƙasa to kaga idan aka zo in ya tabbata an farfado da wannan noma na auduga yana nufin cewa insha Allah waɗannan kamfanoni za su farfado so kowane kamfani kuma ka duba yana da ma'aikata da yawa so amma kuma ina kira ga gwamnatocin jihohi da kasu bar nauyin duka a wuyan gwamnatin tarayya saboda su ma suna da gudumawa mai matukar muhimmanci da za su eh, bayar wajen tabbatar da cewa wannan tsari ya tabbata kamar kamfanonin da muke da su a irin jihohi musamman jihohinmu na arewa manya kamar irin su kano su maiduguri da ma wasu jihohin da ma ba su da kamfanonin kaga yanzu wannan babban dama ne da koda a jihar ku ba wannan kamfani so gwamnatotin ku na jihohi za su iya kawo wannan kamfani domin kuma ku ci gajiya na wannan tsari da za a kawo na farfado da shi wannan noma na auduga wannan babban dama ce sosai ga arewacin najeriya a halin da ake ciki tun bayan wannan sanarwa da gwamnatin najeriya ta yi manoman auduga a ƙasar da suka fara cire tsammani kan farfadowar sana'ar tasu ke zuba idon ganin abin da zai biyo baya don dacewa da muradin gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu na rage dogaro kan albarkatun man fetur ta hanyar bunƙasa noman Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa, Bisalam.